Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 20 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan wanda ake zargi da kasancewa tushen cutar coronavirus. virus. rasha ta yi wa jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan ukraine gargadi kwanaki biyu bayan janyewa daga yarjejeniyar bada tallafi sannan kuma za a ji cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana sunayen wasu tsofaffin shugabannin el salvador biyu da kuma manyan jami'an shari'a waɗanda take zargi da rashawa to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kuɗi ta ƙasar sun yi wani taro don tattauna yadda za a warware matsalar da ake fuskanta a fannin abinci. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin na abinci a kwanan nan. Sannan za ku je da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kan tsadar kayayyakin masarufi sakamakon ƙarin kuɗin man fetur da aka yi a wannan makon. ai wannan karin sai dai mu ce na da lawa na zuwa don harkan abincin ma shine tashin hankali yanzu saboda yanzu gaskiya kaga ana kukan yau da gobe to gashi kuma farashin mai ya karawa kuma ga kayan abinci ya hau wannan abin yana damun mu dama wanda mun rasa ya zami amma in akwai mafita gwamnati ta taimaka a samu mafita don Allah muna tafa da karin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis a wannan lokacin Yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. a karan farko tun bayan tawayen da 'yan mayakan wagner suka yi a rasha a watan jiya an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar yevgeny prigozhin inda yake magana da dakarun a wani sansani a belarus manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da kamfanin wato kamfanin sojin hayan prigozhin na wagner cikin wani bidiyo da hoton shi ya yi dishi-dishi sai dai kuma muryar babu tantama tasa ce yana cewa ina farin cikin yi muku barka da zuwa belarus a cikin bidiyon yana cewa mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa rasha sosai bijirewar prigozhin ita ce barazana mafi girma da ta taba girgiza shugaba vladimir putin cikin shekaru 23 da ya kwashe yana mulki wanda shugaban mayakan ya kulla da zimmar kawar da manyan shugabannin sojin rasha wanda yake zargi da rashin sanin makamar aiki idan muka tabbatar cewa ba za a kunyata mu ba za mu iya komawa mu ci gaba da ba da gudunmawa kamar yadda muka yi a baya prigozhin ya shaida inda ya yi amfani da kalmar da kremlin take ayyana yakinta a ukraine da ita ya ce ya kamata mu jira wato ya kamata mu jira lokaci ya yi lokacin da za mu nuna karfin ikonmu dalilin da ya sa aka yanke shawarar mu tafi belarus mu huta kenan cikin wannan lokaci za mu tabbatar cewa sojojin belarus sun kasance sojoji na biyu mafi karfi a duniya za mu sha horo mu inganta kanmu sannan mu nufi afirka amurka ta dakatar da tallafin bincike da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke wuhan cibiyar bincike mallakin china wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona wato corona da ya kashe kimanin mutum miliyan bakwai a fadin duniya cibiyar ta daina samun tallafi daga amurka tun shekarar 2020 amma ma'aikatar lafiya da na ayyukan al'umma na amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar kana ta ayyana cewa cibiyar ta ƙi bin ƙa'idojin tarayya saboda haka ba za a iya amincewa da ita ba janye tallafin ya biyo bayan gazawar da cibiyar ta yi wajen gabatar da wasu bayanan da cibiyar lafiya ta ƙasa nih ta bukata daga gare ta wanda hakan ya haifar da zargin cewa cibiyar ta wuhan ta take ka'idojin nih da suka shafi lafiyar dabbobi ya zuwa yanzu dai ma'aikatar tsaron amurka bata tabbatar da tushen kwayar cutar ta virus ba masu bincike a cibiyar sun sha musa cewa binciken da suka wato suke gudanarwa yana da nasaba da barkewar cutar corona da dai kuma china ta hana masana kimiyya daga kasashen duniya su je su gudanar da bincike a cibiyar da kuma ayyukan da suke gudanarwa. To madalla Kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da mako guda bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin abinci a ƙasar. Yayin da kuma hauhawar farashin kayayyaki ya sa mutane da yawa ke gwagwarmayar samun abinci. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare sun kira wani taron gaggawa a kan halin da ake ciki da kuma tattaunawa da duka masu ruwa da tsaki don neman mafita. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taron da ya gudana a birnin tarayya abuja dai ya cimma wannan matsayar haɗin gwiwa tsakanin dukkan masu ruwa da tsaki ne don samar da mafita mai dorewa a daidai lokacin da ƙarin farashin kowace litar mai ya tsananta hauhawar farashin kayayyaki daga ranar talatin nan inda jigajigai da suka halarci taron suka yi kira ga dukkan 'yan ƙasa da su ba da muhimmanci ga shiga aikin gona ga dangadan su rika shuka a bisa ƙashin kai don samar da wadataccen abinci da kansu a rage matsalar karancin abinci da yunwa a ƙasar shubra mahmud ita ce ta wakilci babban sakataren ma'aikatar noma manoma da raya karkara na tarayyar najeriya inda ta bayyana cewa gaskiya muna cikin wani hali na matsalar abinci kuma abun za ka iya kallon shi ta bangare daban-daban na ɗaya dai ita gwamnatin tarayya tana da nauyin ta yi wani abu a kai amma bancin gwamnatin tarayya duk wata gwamnati ta jiha ita ma tana da wannan nauyin kazalika gwamnatin da take karamar hukuma to ita ma tana da shi saboda haka dole ne a haɗa karfi da karfi a fidda mutane daga cikin wannan haula'in kuma abin da zaka daɗa yin la'akari da shi shine an samu matsaloli ne wani kana da yadda za ka yi wani baka da yadda za ka yi a ma'ana akwai akwai wannan harka ta rashin lafiya na mura ta covid ta mana illa kamar yadda ta yi wa sauran duniya illa aka zo kankace mu fita daga wannan sai aka yi ambaliyan ruwa ya dada gurgunta al'amarin noman mu a nan kasa. ana tafa kuma sai aka zo aka fara yakin nan a can rasha da ukraine to abin da ya sa abubuwan nan suka shafe mu na rasha da ukraine din nan a nan muke samun abubuwan da muke hada taki to an samu matsala a wajen saboda haka wannan ya jawo mana matsala ba alhamdulillah gwamnati tarayya ta zo ta yi wannan cewa dole a ɗauki mataki kuma shi shugaban ƙasa ya kawo maganar ya zafafa a kai cewa ku mutanen da kuke harkar tsaro ya ba su macin orders waɗanda duka suke da nauyin su yi abu akan harkar noma kowa yanzu yana kan kafarsa kuma muna kokari mu bi wannan doka da yayi da kuma mu tabbatar da cewa an samu maslaha akan abubuwan shibar mahmud ta kuma kara da cewa gaskiya mu dama can a ma'aikatar mu ta noma da raya karkara mu tuntuni mun sa mata a cikin hidimomin mu dalili ko eh, kashi saba'in daga cikin masu ba da karfinsu wajen lebo a gonaki mata ne su ba yadda za a yi mu ci gaba in ba inganta abin da mata suke a cikin harkar noma ba kuma abin shine me za a yi musu shine a tabbatar da suna da kayan aiki a wani bangare kuma wakilin ofishin asusun tallafawa noma na duniya a najeriya daidai a ohifa ikwe wanda aka wakilta a yayin taron ya kira ga dukkan masu ruwa da tsaki dauki eh, matakan gaggawa don shawo kan matsalar karancin abinci yana mai cewa asusun ifad na da yakinin cewa idan aka ɗauki matakan haɗin gwiwa aka kawo hukumomin gwamnati manoma 'yan ƙasa masu buƙatar kayan abinci da kuma sauran masu ruwa da tsaki zai zama abu mai muhimmanci wajen gina tsarin samar da abinci mai ɗorewa tare da cewa wani bangare ɗaya tilo ba zai iya cimma nasara a samar da wadataccen abinci ga 'yan ƙasar gabaki ɗaya ba shi ma darakta kuma wakilin ofishin shirin samar da abincin ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya a najeriya david stevenson ya ce Ana buƙatar yin aiki tukuru kuma ofishinsa yana magana da dukkan masu ruwa da tsaki a duk faɗin Najeriya akan batun bayar da shawarwari a game da kawar da matsalar yunwa gaba ɗaya tare da tabbatar da cewa an haɓaka ci gaban da aka samu a yanzu inda ya ƙara da cewa kamata ya yi dukkan masu ruwa da tsaki su mara wa juna baya don yin iya bakin ƙoƙarin su a inganta abubuwa da gina dogaro da kai a fannin samar da abinci. Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu ya a karshen watan Mayu jim kaɗan bayan karbar ratsuwar kama aiki ne farashin kayayyakin abinci ya yi tashin gwauron zaɓi inda gwamnati ta ce za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen tallafin wajen inganta fannin aikin noma da kuma samar da taki da hatsi ga manoma da gidaje masu fama da tsadar kayayyakin masarufi. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. A jiya Laraba, Afirka ta kudu ta sanar da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taron da ake sa ran za a yi a watan gobe da kanshi ba. Lamarin da ya kawo ƙarshen jayayyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun aikata laifuka na duniya wato ICC ko babu. kotun icc tana tuhumar putin da aikata laifukan yaƙi a lokacin mamayarta a ukraine mai magana da yawun shugaba cyril ramaphosa vincent magwanya ya faɗa cewa bisa kyakkyawar fahimta mun amince da cewa shugaban tarayyar rasha putin ba zai samu damar halartar taron ba sai dai rasha za ta samu wakilcin ministan harkokin wajenta sergei lavrov sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ramaphosa ya bayyana cewa a ganin shi kama putin idan ya sa kafa a ƙasar tamkar ayyana yaƙi ne afirka ta kudu wacce ta rataba hannu a dokar kotun icc da aka yi a rome ta daɗe tana neman yadda za ta kaucewa mutunta wannan yarjejeniya duk da matsin lamba da take samu daga 'yan adawan siyasa da ƙungiyoyin raji na tabbatar da ta mutunta wannan doka. Wata farfesa a fannin shari'a a jami'ar Witwatersrand da ke Johannesburg Mayor Stewart ta shaida wa muryar Amurka cewa yanzu Afirka ta kudu ta tsira daga wannan doka. Ta ce yanzu babu wani dalili da zai sa gwamnati ta ɗau matakin shari'ar da take tunanin ɗauka tun watan da ya gabata ciki har da yunkurin janyewa daga wannan yarjejeniya baki ɗaya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanya sunayen wasu mutane 40 daga kasar el salvador honduras guatemala da nicaragua su har da tsofaffin shugabannin kasashen da masu shari'a cikin jerin mutanen da take tuhumar su da rashawa da rashin kishin kasa a jerin sunayen da ta wallafa a jiya laraba an sanya sunayen wasu tsofaffin shugabannin kasar el salvador biyu mauricio funes wanda ya yi mulki tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2014 da magajin shi salvador sanchez sanchez wanda washington ta alakanta shi da rashawa halarta kudin haram da yin almubazzaranci da kudin jama'a a cikin jerin mutanen To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. Madalla yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da kokawa game da ƙarin farashin man fetur da aka yi a ƙasar a cikin wannan makon wanda ya ƙara janyo hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi Wannan duk dai suna zuwa ne bayan da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta cire tallafin man fetur jim kaɗan bayan da ta fara aiki. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da tashin man fetur da aka samu a kasar sakamakon cire tallafin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tun a ranar da ya karbi mulkin ƙasar. wanda ya fada tashin man fetur din nan take a wurare daban-daban da ma kayayyakin masarufi ko a jiya ma sai da aka waye gari da wani farashin man fetur din nan daban da aka ce lita guda har ya zarta naira ɗari shida a iya cewa a 'yan kwanakin nan wannan shine kusan kuɗin lita uku tashin farashin wannan man fetur ya sa ana wahalan ababen hawa da ma tashin kayi kayayyakin abinci kamar su dangin masara shinkafa alkama gero kuskus da dai sauransu. Wannan dai a iya cewa tashin farashin wannan man fetur babban kalubale ne a tarayyar Najeriya ganin cewa dukkanin 'yan Najeriya sun dogara ne da motocin sifiri kama daga babur zuwa motoci masu amfani da fetur da kuma gas wanda dukkaninsu a yanzu ma suka so mu ajiye ababen hawan nasu sakamakon wannan tashin man fetur da ake zaton cewa kasuwa za ta yi halinta ko kuma yana iya yin ƙasa amma sai gashi an waye gari tashin wani farashi na daban duk da cewa babu wani jami. jami'i da yarda mini da yi magana da ni amma bincike na ya nuna min cewa ana so a zarta farashin man fetur din har ya wuce zuwa ɗari shida da goma sha shida ko kuma sha bakwai ko da shige farashin man fetur din ya bambanta daga jiha zuwa jiha to wai shi me in najeriya ke cewa ne game da tashin farashin wannan man fetur din to sunana malam hamza to wannan harkoki dai babu abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya da kuma mu roƙe shi Allah kawo mana sauki dangane da wannan abin da muka fuskanta kuma muna roƙon gwamnati da ta tausaya mana akan halin da muke ciki ta duba cewar ga tsadar rayuwa kuma ga tsadar mai abin wataran kuma sai mu zo mu gagara motsa da Allah muna roƙon gwamnati da ta tausaya mana akan wannan halin da muke. Assalamu alaikum suna sunana Aliyu ne sai da TV. Ai wannan karin sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un dan harkan abincin ma shine tashin hankali yanzu. Saboda yanzu gaskiya kaga ana kukan yau da gobe to gashi kuma an zo an ƙara daga farashin mai ya ƙara hawa. To yanzu kuma mu sanya zami ba kuma ga kayan abinci ya hau wannan abin yana damun mu dama wallahi mun rasa ya zami amma in akwai mafita gwamnati ta taimaka a samu mafita dan Allah wallahi abin ya yi yawa ya yawa mutane da dama sai dai su wuni a haka da yunwa amma a taimaka don allah amma man kudin ya hau da yawa kuma ya kawo mana rashin abin nan saukin abinci abinci ya riga ya hau bayar da za a yi mutum ya fito ya samu abin da zai ci safe da na rana da na dare in ka samu ɗaya ko ka gode allah wallahi sai dai mu ta addu'a ubangiji allah ka mana sauki sunana abdulmalik salis saboda har ga allah yanzu aiki yadda muke aiki da aikin baya tafi yanzu saboda nan ya yi tsada kuma fasinjoji da muke ɗauka kuma ba su hawa yanzu yawanci mutane tafiya suke da kafa yanzu sakamakon abin hawa mashin ne kuɗin da su hawa mashin ya gagare wanda kuma mu idan muka je za mu sha wannan man nan yanda ake siyarwa sai dai mu siya haka ko mu bari wanda wasu daga cikin yanzu suna magana cewa su za su ajiye mashinan su ma saboda abin ya riga karfin su yanzu saboda sun sha man kudin man ma baya dawowa balantana balantana riba sunana lawan suleiman da farko dai za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi domin abun ba daɗi kafin wannan ƙari na yau ya zama ɗari shida ma muna ta fama da rashin fasinja har ma waɗansu gurare ma fasinjojin sun fara takawa da ƙafa sun daina hawa mashinan wanda in ka zuba mai lita biyu naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin kafin wannan ƙarin ya zama ɗari shida shida kenan Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana sauƙi shugabanni su tausaya su duba halin da al'umma suke ciki su kawo mana sauki akan wani al'amari. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game tashin farashin man fetur sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi a kasar da kuma yanzu hakan wasu kafafen yada labarai ta yanar gizo wato social media ke nuna mutane na ta zanga-zanga na nuna kin amincewa da tashin goron zabi da kayayyakin abinci ya yi dukkaninsu sakamakon tashin farashin wannan man fetur haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka shige aka kafa tarihi a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta tabbatar da dije Aboki a matsayin babban alkalin jihar ta kuma kasance macen farko a tarihin jihar da za ta rike wannan makamin. Matakin da ya zama wani gagarumin ci gaba kasancewa a baya majalisar dokokin jihar kano ta ki amincewa da mace ɗaya tilo a jerin sunayen da gwamnan jihar ya tura majalisar da za a ba shugabannin ƙananan hukumomin riko wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mata a najeriya ke tunatar da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da gwamnoni da aka zaɓa watanni da suka shige da su cika alkawalin da najeriya ta yi na ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben gwamnati batun da za mu Kara haska fitila a wannan mukala. Bari mu faro da nazarin wannan ci gaba da aka samu a jihar Kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin shari'a da suka hada da. Barista Ibrahim Abdullahi Shedi ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano wato NBA. Sai kuma barista Amina Umar Hussein ita kuma ita ce tsohuwar sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya. Barisa Ibrahim Abdullahi ga shi an sami sabuwar babbar joji a jihar Kano kuma mace ta farko a wannan kujera. Idan muka ɗauko abin da ya shafi bangaren zama babban joji na jihar Kano za mu ga daga kirkiro jihar Kano zuwa yanzu an yi guda shida ne. Har ita Honorable Justice Duje Audu Aboki wanda a guda shidan nan ita kaɗai ce ta zama mace a cikinsu. Wannan za mu iya cewa wani abu ne wanda ya zo sabo kuma sannan za mu iya cewa abu ne wanda za mu ce na ci gaba musamman idan muka ɗauko shi kullum kana magana akan abin da ya shafi doka kolo kana duba cewa me sos ne daga ina aka samu damar da mutum zai zama abu muka duba sashi na 271 na kundin tsarin mulki shine ya faɗi yadda za a naɗa chief george da ya zo wannan section ɗin gaba ɗaya ko mace ko namiji duk wanda ya cika wannan rukwamin din za a ko ka'ida zan ce kenan ko duk wanda ya cika wannan sharaɗin da yake karkashin wannan sashi zai iya zama chief judge na wannan jihar to bisa wannan doron ne ita ma mai shari'a justice dj audu aboki ta samu kanta a wannan matsayi musamman kasan in an zo naɗa shi chief judge akwai wasu turako guda uku ba mutum ɗaya ne zai naɗa chief judge ba shi wannan sashen shi ya ambace su na farko dai sai ya ce appointment din gwamna ne zai yi na jiha amma kafin ya appointment din ana buƙatar recommendation shawara, hmm. daga ma'aikatar shari'a ta ƙasa national judicial service commission njc su za su yi proposal masa ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko ma ne su turo masa sai ya zaɓa a ciki sai kuma aka ce kuma sai confirmation tabbatarwa daga uh, majalisar dokoki ta jiha to wayannan rukuni guda uku su ne suke taruwa ko kuma suke haduwa su tabbatar da nada babban jojin jiha kamar yadda ita ma a nata aka bi to a karkashin wannan sashi na 271 wannan rukwamin din aka cika har ta dawo to babban abin da nake so na uh, na dan ja hankali shine wanda yake abin da yake very fundamental ko kuma mai muhimmanci mm. section din bai ce mace ko namiji ba duk wanda ya cika wannan sharaɗa zai iya zama cucut yanzu za a iya cewa eh, jiji aboki ta cika kuma ta samu ta cika ta samu daga confirmation din da majalisa ta yi yanzu abin da ya rage mata sai mu ce ceremonial aspect ne mm, wani biki ne da za a yi amma yanzu ita ce cip ta um, barista amina umar eh, kamar yadda bayani ya gabata dai gashi eh, dija aboki ta zambawa shugabar kotuna ko kuma fannin shari'a na jihar kano me kuke sa ran samu daga gare ta ku a matsayin kuna mata da suke kai komo a sha'anin harkokin shari'a na jihar kano misali lauyi da suke zuwa kotu da sauran mutane da suke da alaka da sha'anin shari'a da kotuna abin da za a samu gaskiya shine babba da nake gani shine mata za su kara samun kwarin gwiwa da jajircewa duk da daman cewa idan ka duba ma'aikatar shari'a ta jihar kano da kuma adadin alkalan da nake da su zai nuna maka cewa kusan lambar alkalan da muke da su na babbar kotun jihar kano maza da mata kusan kan kankan ne idan kuma ka mm. sauko ƙasa kenan a ba a bar ku a baya ba kenan ba a bar mu a baya ba a bangaren shari'a shi yasa nake ga maka idan ka sauko ma kusan alƙalai da ake da su majistirori kananan alƙalai su ma nan kusan kankan kan ne idan kuka je ma'aikatar shari'a kusan zan ce maka ma'aikatan ma'aikatar shari'a da lauyoyin gwamnati mata ma kusan sun so su fi yawa ko in ce sun ma fi yawa. Amma kuma kamar ba a jin amanku sosai eh, wannan kuma sai ya nuna kamar lambar ku bata kai eh, adadin din da kike faɗa ba misali. Gaskiya sai dai in baka bibiya yadda ya kamata ba amma idan ka duba kusan alƙalan da muke da su a babbar kotun jihar Kano kowanne yana aikinsa yadda ya kamata ba mace ba ba namiji ba sosai matan da suke gudanar da shari'o'insu a manya-manyan kotuna suna kokari kuma in dai ka bincika cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar tafiƙar da shari'a misali lauyoyin gwamnati lauyoyi masu zaman kansu ko waɗanda suke da wata alaƙa a kotu za su tabbatar maka da cewa matan nan da ake da su to suna yin abin yadda ya kamata. barista ibrahim wai menene za a iya cewa shine ƙalubale a fannin shari'a na jihar kano idan aka ce fannin shari'a ya ƙunshi babbar kotun jiha da kotunan shari'a musulunci da majistori. To, babban kalubale yanzu a fannin shari'a zan iya takaita shi akan abu biyu zuwa uku. Na farko dai akwai rashin isassun ma'aikatan ma'ana rashin isassun alkalai. alal misali idan ka ko kamar jihar kano da muke da population na mutane da yawa a ƙasar najeriya kusan mutum ana magana miliyan ashirin abin da yake a halin yanzu na population kano ce akan gaba da yawan mutane to amma a halin yanzu magana da nake maka a mu na babbar kotun jiha ba su wuce mutum goma sha ba ba su wuce mutum goma sha ba eh, ba su wuce mutum goma sha ba saboda haka kaga aikin tsakani da allah ya musu yawa idan ka ɗauki yawan cases ku da kuke 'yan jarida ai kuna reporting cases sosai a kano daga gidajen yada labaranmu kafafen yada labaranmu na gida da kuma na kasashe waje da wahala a ɗau wani lokaci mai ba baka ji an faɗi wani case wanda yake mai jan hankali ba wanda ya taso daga kano sai ka tarar da alkalin guda ɗaya yana da cases sama da guda ɗari idan kuka to lower court na nufin kamar magistrate court da shari'a court sai ka ga alkali guda ɗaya yana da kes sun fi ɗari uku a gabansa shi shi kadai a rana ɗaya sai ka ga alkali ya kes talatin arba'in to kaga in zaka bi tsarin aikin sai ka ga cewa yaushe mutum ya samu kwari da isasshen ba da hankali da nutsuwa a attention akan kes ɗin da zai saurara a samu cikakken adalci a tsarin doka akwai wani adadi ne na abin da ake cewa ya kamata abin da suke cewa misali best practice na san bangaren likitoci suna cewa akwai wani adadi da ya kamata a ce likita a rana bai fiye ya kamata kare zarce adadin waɗannan marasa lafiyar da ya duba a tsarin eh, best practice a bangaren judiciary akwai wannan misali abin kai tsaye ba za mu ce akwai ba amma dokar da ta sa dokar da ta ta ta ta mai da mutum alkali ta yi masa kaidi akan cewa duk lokacin da ya zo gudanar da shari'arsa ana buƙatar psychology ɗinsa um, mm. yanayin ya zamanto nutsatse kuma mai rashin tashin hankali to za ka ga duk lokacin shi kuma yawan aiki abu ne da yake jawo stress da yawa mm. wanda mutum zai gaji ya yi abin nan kafin wani lokaci idan zan iya buga kirji in gaya maka cewa da yawa alkalanmu wasu daga cikinsu kafin su gama aikin zaka ga sun zama very weak yadda in sun yi ritaya ma ba sa moruwa da kyau ko kuma su je su ta fama da rashin lafiya saboda wannan nauyi da aka ɗoro musu ya biyo yake rashin samun cikakken hutu rashin samun cikakken hutu sannan kuma wannan shi kusan kalubale na farko rashin manpower To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin sauran kalubalen da fannin shari'a ke fuskanta a jihar Kano da mai yiwuwa galibin jihohin Najeriya. Kalubalen da babbar alkali DJ Aboki za ta tunkara. Yanzu a madadin bakin namu barista Ibrahim Ahmed da barista Amina Umar Hussein sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata duniya su ne daɗi madalla a gaida grace alheri abdu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To a takaice a karon farko tun bayan tawayen da 'yan mayakan Wagner suka yi a Rasha a watan jiya an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar Yevgeny Prigozhin inda yake magana da dakarun a wani sansani a Belarus. Manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da kamfanin sojin hayan Prigozhin na Wagner cikin wani bidiyo da hoton shi ya yi dishi sai dai kuma muryar babu tantama tasa ce yana cewa Uh, mun mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa rasha sosai amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke wuhan cibiyar binciken wato cibiyar bincike mallakin china wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da dadi balawe wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu mr charleston ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya Le Monde aujourd'hui.